state executive council da suka eh. zauna eh. sai suka invoking power na constitution bin section 189 subsection 1 a da bincika saboda a gya mana ne ne medical eh, status na shi his excellency a pharmacist don ba dan fulani sun kai because ya kasance yanzu watanni ashirin da biyu kenan bai kasance a wurin aiki ba yana tinya daga cikin bisa um, ga da constitution ya fada wasu kan ba za kai ma majalisa ba za kai ma speaker na house kakakin majalisa kuma shi kakakin majalisa in ya samu wannan uh, wasikan mu da resolution na state executive council ya gan cewa an samu duka uh, requirement na meeting council dole ne yanzu shi zai na da panel na mutane biyar likitoci a cikin su mutane biyar nan ɗayan eh, likitan shi gwamnan ne eh, shi dan baba sun kai wanda dama ya saba lura da shi tun lokacin da yana gwamna. To sai dai kuma mukarraban gwamnan jihar dan baba sun da yanzu ma ke jinya a kasar waje sun fa mai da martani da cewa ma da wata manufa ne aka dau wannan mataki. Honorable Emmanuel Bello da ke zama tsohon kwamishinan yada labarai kuma ɗaya daga cikin kwamishinan da suka yi adabo da mukaddashin gwamnan jihar ya yi zargin cewa. Kana biyan kuɗin jinya mutum kuma ka ce ah, Eh, ba zai sake samun tashiwa ba ko ajan dan baba ya dawo kwan economic environment abu da constitution take shine permanent incapacitation bari mun muka wani abu turan da dan baba ya samu hatsarin plane crash nan turan nan shi wannan jip national sai dake position nashi mulki kuma da gun Allah yake zuwa kuma shi ya sa ya bi ya sa aka sakin duk kwamishinoni da suke muke aiki tare da shi dan bawa dan fulani sun zai kuma ce da ni ba yi sakin na ba ni dai na ce ba zan yi kuma bane shi ya sa na fita tun wannan lokacin ba ku bi ba in shiga nan in shiga can yanzu gaba ki da ma ya ce wai mai gidan shi bai so ki samu eh, zaman lafiya eh, sauki ba shine shine ke so yanzu shi ya sa yake wannan abun kurun da ya samu ya zama a ce wai shine gwamna to sai dai kuma a martan da shi koyi maida mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar ta bakin hadiminsa ta fuskaci ma'aikacin harkokin yaran labarai Mr. Aaron Atima ya ce fa ba haka zancen yake ba. A wurin wa za su za a kwace mulkin. Ai ba wani bangare a gwamnatin nan. Da gwamnati guda ɗaya ne. Ko tun lokacin da shi aktin gwamna ya zo wannan Bai taɓa yin wani abin da ya saba ma gwamnatin ɗan baba sun ce ba. Yana kankani yana bin duk eh, project ayyuka ayyuka ayyuka da ɗan baba ya zana duk su yake bi. amma in dai za a faɗi gaskiya shine kowane ɗan taraba yana da dama ya san halin da ɗan baba yake ciki Shi ne kuma aka ce ai bincike ba a ce a cire ɗan baba daga kujerarsa ba ba a ce ya daina aikin gwamna ba amma idan akwai tsarin eh, eh, eh, mulkin ƙasa a bi shi daidai yadda ya kamata kuma ka gane daga lokacin da yawan ta samu hasarin nan wata ashirin da biyu ne zuwa yau to wata ashirin da biyu a ta ya kamata ya zo kowane rana sai a ce a'a ya yi sauki zai dawo a ya yi magana da wane ya magana da wane amma babban abu shine ya menene menene ainihin eh, condition dinsa Ibrahim Abdullah sashin Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya Thank you.